wannan haka yake sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc masu sauraro assalamu alaikum aisha mu'azu ce tare da murtala faruk sanyi da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin munhanti a yau ranar alhamis 6 ga watan fabrairun shekarar 2020 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin borno a garin manguno tare da raba musu kayayyakin abinci don samun saukin rayuwa ba ma samu mu yi noma ma wanda mun yi noma ma ba a bari a fita da shi jami'an tsaro sun hana kuma na ɗaya ngo ba su yan kayan noma wake suke yi a nan ba talakawa za su yi wahala su yi noma ba a bari su fitar sai dai wake ya lalace kamar yadda muka saba kowace ranar alhamis su da mumuni barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba muna kuma tafi da sharhin jaridun kasar ghana sai kuma wasu ra'ayoyin da kuka kuma na masu masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya to jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan hantsi Majalisar Dattawan Amurka ta wanke shugaban ƙasa Donald Trump daga zarge-zargen daftari biyu na tsige shi da suka hada da amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuma kutse da hana majalisar dokoki aikinta wanda ya kai ƙarshen fafutukar kusan watanni hudu da 'yan majalisar wakilai 'yan jam'iyyar Democrat suka yi na cire Trump daga mukaminsa. yayin kada kuri'a ta kiran sunaye a zauren majalisar dattawa a jiya laraba wanda babban mai shari'a john roberts ya shugabanta yan majalisar sun wanke trump daga aikata laifin amfani da mukamin saba bisa ka'ida ba da kuri'u 52 da 48 suka kuma wanke shi daga laifin hana majalisa aikinta da kuri'u 53 da 47 fadar shugaban kasa ta white house ta fitar da sanarwa tana cewa an wanke trump daga dukkan zargi da kuma ya kira da aladabtar da shugabannin majalisar wakilai 'yan jam'iyyar democrats saboda yin karya da kuma abin da ta kira kagaggen zargi a kan shugaban kasa shugaban majalisar wakilai nancy pelosi da ta soma shata tsarin tsigewar a watan satumba ita ma ta fitar da sanarwa mai zafin gaske inda ta zargi majalisar dattawa da marawa karya doka da kuma yin watsi da tsarin bincike na adalci tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya bayyana zaben iowa da cewa ya yi masa rauni to amma ya ce hakan ba zai karya lagunsa ba bayan da ya sha kashi a zaben na iowa na ranar litinin a sakamakon zaben na kashi 86 bisa ɗari na mazaɓu biden yana da hudu ne kasa da tsohon magajin garin south bend a indiana pete buttigieg da ɗan majalisar dattawan vermont Bernie Sanders waɗanda suke kafaɗa da kafaɗa da kuma Sanata Elizabeth Warren da ke matsayin ta uku 'yar majalisar dattawan Minnesota Amy Klobuchar ita ce take bin Biden yayin da yake yakin neman zaɓe a New Hampshire inda za a gudanar da zaɓen fidda gwani na gaba a mako mai zuwa Biden ya ce wato ba zai damar da kansa da sakamakon zaɓen na Iowa ba. Biden mai matsakaicin ra'ayin siyasa ya yi kira wato ya kira kansa a matsayin ɗan takara mafi cancanta da fafatawa da shugaba donald trump a watan nuwamba hukumar lafiya ta duniya wato who ta tsagaita daga kiran cutar coronavirus a matsayin annobar da ta mamaye duniya duk da cewa wasu ƙwararru akan cutuka masu yaduwa na cewa takan iya kai ga haka kwayar cutar ta yadu zuwa ƙasashe fiye da dozin biyu ko yake mafi yawan waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu suna a ƙasar china ne cibiyoyin yaƙi da yaɗuwar cutuka na amurka sun taimakawa ƙasashen yammacin afirka suka kai ƙarshen ebola a 'yan shekarun da suka gabata a lokacin cibiyar na ƙarƙashin jagorancin dr tom frieden wanda kuma ya bayyana wa muryar amurka yadda za a yi a kai ƙarshen cutar ta coronavirus. For each different microbe, we have a different approach. Ya ce a kan kowace kwayar cuta muna da hanyar tunkarar ta ta daban wasu rigakafi ne wasu kuma akwai matakan killacewa kamar SARS ko MERS ko kuma Ebola inda za mu tsayar da ita ga wasu cutukan kuma kamar murar tsuntsaye muka yi ƙoƙarin daƙile illolinta. Madalla yanzu kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu leƙa jihar Borno a Najeriya. Inda gwamnan jihar Farfesa Baba Gana Umar Zulum ya kai ziyara garin Manguno inda 'yan gudun hijira daga garuruwan da ke arewacin Borno suke zaune don taimaka musu da wasu kayayyakin bukatunsu na yau da kullum. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Haruna Dauda biyu ya haɗa mana. gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya zarci garin magno da ke yankin tafkin chadi da kuma ya kasance matattarar 'yan gudun hijiran marti da guzamala da kukawa da abadam da maganzai da dukkanin su gabto daga arewacin borno a yanzu haka dai ana da 'yan gudun hijira fiye da dubu tamanin da tara da kuma yanzu hakan suke samun mafaka a garin mangunun da kuma suke fuskantar kalubale da dama ciki har da karancin abinci wanda hakan ya sa gwamnan jihar borno tattaki zuwa wannan gari don raba masu kayayyakin abinci da tufafi da kuma wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullum har ma da tsaban kuɗi naira dubu biyar ga kowace mace a ƙasar waɗannan mutanen da ya sun da kofa ne wajen saro ice a daji da kuma harkokin noma sai dai duk da hakan suka fuskanci wasu matsaloli kamar yadda waɗannan mutanen suka shaida a muryar amurka. sai mun kona daji. to me kuke da itacen kun kawo. shi ne da mu samu ɗan abinci. ga wani malami a nan kuma ba. Eh, na kuke saro na itace. muna zuwa cikin daji ne mu saro shi za mu fita da safe mun kwana tukunna da safe kuma za mu juyo mu dawo. To kan me yasa ba ku shiga cikin garin Magudu ba? To yanzu haka da muka zo kuma jami'an tsaro sun tsare mu sun samu alayi haka ɗaya bayan ɗaya ake shiga to ya sha'anin noma yake ba ma samu mu yi noma ma wanda mun yi noma ma ba a bari a fita da shi me yasa a jami'an tsaro sun hana kuma na ɗaya NGO ba su yan kayan noma wake suke yi a nan ba talakawa za su yi wahala su yi noma ba a bari su fitar sai dai wake ya lalace masu zuwa jeji su ɗauko itace sun turo itace a kusa ma za a tsare su a jeji a bayan gari ba za a bari su shiga ba a ɗarin nan su kwana suna da yunwa kwana biyu uku tukuna da kyar a bari su shiga gari muna roƙon Allah muna roƙon gwamnati ta taimaka muna a bude ma mutane mu inda za su samu su nemi abin da za su ci a bakin su kullum ka ce wani ya baka wani ya baka bayaran wani yau da gobe zai daina baka mai iya mana sai Allah Baba Gana Umar Zulban da ya bayani game da matakin da ya doka. Mun wannan local government guda ce wanda mutane ba sa samun hanya su je noma sosai. Mun gode a federal government a karkashin General Muhammadu Buhari mun samu sauki. Amma har yanzu maganan abinci ya zama wahala to kagan yau muka zo muka raba abinci ma mutane ya kai dubu saba'in amma alhamdulillah gwamnatin federal government karkashin gwamnatin buhari ya taimaka mana north east development commission shi ma ya bada abinci ma mutane ya kai dubu talatin sauran state government kuma ya ci excellency akwai batun koke da mutane suka yi musamman manoma cewa ba sa samun daman zuwa sai da kayayyakin abincin su in sun noma a cikin garin magudu ko ka samu wannan koken kuma ka samu wani mataki za ku ɗauka muna magana mun yi magana tare da su insha Allah akwai rashin fahimta tsakanin su da jama'an tsaron za ya mu warware wannan magasalan. Gwamnan ya dai aza tubulin gidan wata babbar makarantar Islamiyya da na Boko da za a dinga karantarwa bai daya da kuma tubalin gina wasu gungunin gidaje guda dubu daya. Ne ce za a rabawa waɗannan mutanen da suka fito daga waɗannan garuruwa don hana kammala aikin cikin shekara guda. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton yanzu kuma ga Murtala da karashen labaran duniya. ta amurka za ta soma aiwatar da sabuwar dokar haramta izinin shiga kasar a ranar 21 ga watan fabrairu a wani yunkuri da gwamnatin shugaba trump ta ce yana da matukar muhimmanci ga sha'anin tsaron ƙasa to sai dai masu sukan lamarin sun saka ayar tambaya akan makasudin yi wa tsarin garan bawul myanmar eritrea kyrgyzstan sudan tanzania da nigeria a yanzu sun kasance a cikin dokar ta shugaban ƙasa da aka yi wa gyara wacce tuni da take kumshe da haramcin izinin shiga ga wasu 'yan kasashen iran da libya da somalia da syria da yemen tare kuma da venezuela da korea ta arewa yayin da take bada sanarwar haramcin a makon jiya gwamnatin trump ta ce damuwar sha'anin tsaro na gaba da komai mutanen kasashen shida da aka kara ba za su koma samun damar shigowa amurka da bizar baki 'yanci rani ba har sai sun gabatar da bukata an kuma amince an ba su wai ba to amma za a ci gaba da ba da biza ga 'yan yawon bude ido da 'yan kasuwa da kuma masu jinyar rashin lafiya kamfanoni na samun babban riba idan suka saka jari a nahiyar afirka fiye da kowace nahiya a duniya a cewar wani sabon rahoton cibiyar bunƙasa kasuwanci ta ƙasa da ƙasa wadda ta yi kira ga kamfanonin duniya da su kakkafa kasuwancin riba a nahiyar a maimakon ɗaukar ta a matsayin wurin da za su yi aikin taimako kawai Birtaniya na neman sababbin abokan hulɗa ta kuma zuba ido a nahiyar Afirka tare da yawan mutane biliyan ɗaya da biyu kuma ta takwas a sahun tattalin arziki mafi bunƙasa a cikin sauri afirka na samar da hanyoyin jari na ji da faɗa a duniya a cewar jami'in cibiyar shirile raga In the past 20 years, it's about 16%. And this is much higher than in other countries. Even if you look Ta ce a cikin shekaru 20 da suka gabata kimanin kashi 16 bisa ɗari ne, kuma wannan ya haye na sauran ƙasashe. Eh, ko da an kwatanta da ribar da ake samu a kasashen latin america da kuma wasu kasashe da suka ci gaba wannan babbar riba ta afirka ba shakka za ta karawa masu saka jari na birtaniya kwarin gwiwar zuwa afirka a ƙarshe madugun 'yan adawa na venezuela juan guaido a jiya laraba ya gana da shugaba donald trump a fadar white house yayin da yake kokarin karfafa gangaminsa na neman hamɓarar da shugaban ƙasar ta venezuela nicolas maduro a wata sanarwa da ke bayyana ziyarar ta guaido fadar white house ta ce za mu ci gaba da yin aiki tare da takwarorinmu a yankin domin fuskantar haramtacciyar gwamnatin kama karya a venezuela kuma za mu tsayu tare da jama'ar kasar domin tabbatar da wanzar da demokuraɗiyya da kwanciyar hankali ziyarar ta guaido a washington ta biyo ne bayan ziyarce-ziyarcen da ya kai wa shugabannin kasashen turai da kanada a sa na sabunta yekuwar wato na sabunta yekuwar bayan wata zanga-zangar kin jinin maduro da aka wato da aka sake zaben sa a wa'adin mulki na biyu a shekara ta 2018 ba ta yi nasara ba. Murtala Faruk Sanyi na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na birnin Washington. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na birnin Washington akan mitoci 1725 da kuma 60. A yaushe da ake da bukata za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan wakar. masu wannan shirin na zuwa muku ne ga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe biyu da minti goma sha shida yanzu kuma ga sulimi limimi farma da shirin nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka saba a kowace shekara, kasashen duniya sun yi shagulgulan tunawa da ranar yaƙi da cutar kuturta, wacce aka saba bukukuwanta a ƙarshen kowane watan Janairu. yayin da wasu kasashen kan tsawaita waɗannan hidimomi zuwa farkon watan fabrairu ta hanyar tararrakin wayar da kan jama'a game da wannan cuta Ƙungiyar Raul Folero ce ta ƙirƙiro da wannan rana a ɗari tara da hamsin da Da hudu. nufin baiwa kutare damar samun kulawar da ta dace a likitance da ma yadda ya kamata a kyautata cuɗanya tsakaninsu da sauran jama'a. Saboda haka a shirin na yau za mu mai da hankali ne akan halin da kutare ke ciki a jamhuriyar Nijar. wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abari ta zanta da wasu waɗanda allah ya jarabce su da wannan larura Adamu Isa ɗaya ne daga cikin masu magana da yawon kutare. Matsalolin mu da yawa ne. Ai kokari mu samu wata kungiya ta kama mu ta ba mu jari. Mu sana'a wani wanda za ta sayu kala, icce, ciyawa sai da hatsi. Kenan wani an muka same su mun ma Allah godiya. Kafa ce a taimaka mu da wannan. a kama mu jari mu rika sana'a ta kaɗai ce kin gani mu ba hero ba zamu ɗauka min aikin ko wani aikin laka ko wani aikin sassabe ba ma iya shi ba amma na zamanin ka samu dan kuɗi kai ba shi ma a mai kasuwa mu da kam da wuya yanzu kamar ni an ba da ai akwai wuya an hana amma kuma a wani guri ba ta hannu saboda yanzu haka ai muna da mutane sun sai sun kawo za a yi girki an da hana sakce gwamnati ta rike kawai kowa duk wata ga abincin wata za a baka sai ka zama ka gida baka fita to kullum sai ka samu za a girka ina kai ina hannuwa kamar babu irin wannan ƙungiyoyi ko kuma gwamnati da suke zawa su koya sana'a su hori mutane su ba su horo akan wasu sana'o'i ko ba ku samu wannan ba eh muna samu a cikin wannan kungiya ta gulagun da kika ce mu ta mu da saka babu amma akwai wani ta kulagu da gulame da guri ɗaya muke duka kungiya ɗaya ce ko kungiya wacce duka ɗaya ce o ce kin gane ko to duk ana samu in zaka akwai yaran masu aiki akwai masu sudur akwai masu sudur akwai masu gyaran kekuna akwai masu garashi an doka duk an doke su wannan idea take za tana zuba kuɗi akwai wata ayyan idea ga su can suke za mu zaɓo musu yaran mu kai su garashi akwai musu sana'a mu kai su akwai musu dinki kuma in aka yaye su ana ba su kamar jari eh kayan aiki gaba ɗaya ake basu a sai musu da katakwayen da komai sai su fara yi kawai to duk ana musakan sana da awa lama to ba ga wannan babu wasu kungiyoyi da suke kama muku ƙungiyoyin diwa ne amma ban san su ba akwai wata kungiya ma da ta zo irin ta wannan irin ta samari ba suke shara to ta zo na hatta ma yara shaguna ma. da shaguna da kujeru na haya abinda ka zaba da shi ake an inji kake so shi za a sayi maka an shago kake so a maka shi za a ma an shago mai sai da kara huna wannan na injina da kujeru na haya da tamfol na haya shi za a zubda maka kin kene gana ma an yi kafa ko to ku kuma wa kamar babu wani wanda yake taimaka muku ko da abinci ko da wani abu an na abinci ne akwai mutum wannan martini da nace martini lissafin duniya nan juma'a nan za a kawo mu bahu irin wannan kata guda shi bahun shinkafa guda ashirin a eh. rarraba duk satin duniya a cikin unguwan nan mm. mu kaɗai kawai mm. babu wani mun da muke ba mm. namu ne gurup gurup ko kana ɗaki baka hutu a kai maka a wannan shekarun da ta kai goma zuwa sha biyar ma da haka zaman duniya haka kullum haka yake mu na kyama a babu an kin ga an yi kyamun mu dan yaro ne bai san ba abin da ake a su manya ba kyama an gyaru da kai da kuturu sai shiga wannan gari. ya shiga gari ya bara bai isa ba maido dushe ake a gushe zai komo wallahi to amma da Allah sa aka gyara uban sarki Abubakar wani shi ya gyaran wannan san gyaran da aka yi Rawul ya zo da kanshi sai kira Rawul Fararo ya kunge wannan da muke ciki shi ya zo Bature ba ya zo annin ya sa mai lahiya ya taru a gidan sarki an yi sa wani mai lahiya sai sa kuturuna an yi sa wani mai lahiya sai sa kuturuna aka yi taro tsaf sarki mutafa wancan kakan shi kenan wallahi shi wannan shirin da yi wannan shirin da aka zo sai kyama ta huta da da tsana ake biyo muka shiga bara da su watsana za a koro mu sai ce to daga yau ya gama sarki mu ce daga yau babu kyama sarki mu ya dauki wannan amana da aka ta mu daga can aka ce kan za a maida mu kuma uban sarkin wannan sarki umaru ya ce na tafi makka wani bayan alaka a kai su can kanya a kasa gidana a ajiye mu an zuna gyara kaya sarki umaru da kanshi sai abu da ya ce a ya bada gonar shi a ƙetaro mu abba da shi ba da gona shi aka ƙetaro mu sarki umar ya zo godiya ya ce ya gode da kan ya za a maida mu kenan nan gona abba da rido ce gona abba da rido ce muka yi gidaje nan aka sai tura suka sai anan aka lalaba mu tura suka sai gurin to masu sauraro nan za mu ja birki a shirin na yau sai kuma a makon gobe za ku ci ci gaban bayanan adamu isa da sauran yan uwansa kutare maza da mata yanzu a madadin tamar abari da dukkan abokan aiki na sashen hausa

da wannan shiri yanzu kuma ga a bas da sharhin jaridun Ghana. jaridar Ghanaian tam za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin labarinta shine shugaban kasa ya aza tubalin soma aikin samar da wutar lantarki da karfin rana na megawatt goma sha bakwai a Kaliyu. Jaridar ta ce shugaban kasa na nadu dankwa a kufu ado a jiya ya aiza tubalin gina wurin aikin samar da wuta wadda zai amfani da karfin rana na megawatt goma sha bakwai a cikin gunduma na dole kaliyu da kuma laura cikin yankin laura a jihar sama masu yamma aikin wadda zai ci kuɗi euro miliyan 22.8 zai samar da na'urar wuta mai karfin megawata goma sha uku a kaliyo a kan fili mai girman na hekta 20.4 da kuma wata megawatin guda hudu a laura shi kuma a kan fili mai girman na hekta 6.13 har yau a jaridar ta ganiyar times wannan labarin ne 'yan sanda sun kama chairman jam'iyyar npp na jiya tsakiya da wasu guda biyar waɗanda a dalilin wacewar waɗansu taraktoci da ake amfani da su wurin haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya abinda da ake cewa galamsi jaridar ta ce sashin binciken miyagan ayyuka wato cid na 'yan sandan kasar ghana ranar litinin sun kama wasu mutane guda shida sun ka hada da chairman jam'iyyar npp wato new patriotic party na jihar tsakiya mr eko iwusi sashin na bincike sun gudanar da bincike a gidan Mr. Eko Owusi. Kamar yadda sun ka nuna wannan ya zama wajibi domin ya taimaka wa 'yan sanda ɗin su samu cikakken labari game da inda aka yi da waɗansu tiraktotin da aka kwato wurin masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya aka damƙa hannun ci ɗan siyasa na domin kula da su da yanzu haka aka nuna cewar sun ɓata. Sai kuma jaridar Daily Guide wacce ta ruwaito wannan labarin na nan daram da kau a bayanka bagbin ne yake baiwa a kufa ado wannan tabbaci jarida ta ce mukaddashin na kakakin majalisar dokoki alban kingsford sumani bagbin ya baiwa shugaba a kufa ado tabbaci cewar shi da al'ummarsa suna nan bayansa daram da kau domin tabbatar da ci gaban kasar mamban na majalisar dokoki na mazaɓar na dole kaliyo a madadin sarakuna da al'umman yankin sun gabatar da goyon bayan su ga mafarkin shugaban na kawo ci gaba a wannan yanki nasu ina son tabbatar maka kuma ina mai jinjina maka ya kai mai martaba a madadin al'umma na ina tabbatar maka cewar muna bayan ka daram da kau ka ci gaba da aikin kirkin da kake wa al'umman ghana Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka kuma masu sauraro kuke kira ku bar mana a kan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama dorin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga mai girma shugaban ƙasa mai adalci. Irin abubuwan da gwamnan Lagos suke yi al'ummar Arewa waɗanda suka je cirani domin yin hayar babura da ta sahu da irin cin mutuncin da suke fuskanta da wulaƙanta da ake musu. to ya kamata mai girma shugaban ƙasa isa baki al'ummar najeriya guda ɗaya ce mutumin da yake Legas zai zo Kano ko Jigawa ya gudanar da harkarsa ta kasuwanci ba tare da musgunawa ba. Salamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana a rage Musa a ba sai Bakebin Najeriya mazauni Owari. Ina son in gaya ma shugabannin jihar Zamfara yawa ya sayi ashe kube. Idan suna da tunani da hankali da hangen nesa kar su manta su dubi inda sun karatu cikin yakin yan ta'addarakin na da barayin shanu. Ba wai kuce kuce za su yi na siyasa ba idan shi gwamna mai ci yanzu na da hankali ba batun kame kame yake yi ba na yan siyasa ya je ya kamo barayin shanu da kidnapping shi ne zai samu yabo a duniya a kuma sa a kuma najeriya baki daya assalamu alaikum fure radio voa to da farko suna na lawal bin hambali mk dan sulba jihar sokoto najeriya gwaran ilokal kuma ina yi muku fatan cika shekara arba'in da daya gwana gudanar da ayyukan ku a wannan gidan rediyo mai faɗin jini murya amerika assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mana alhajin musa amir kansu ya kebin najeriya mazauni abin da nake son yi bayani a shi shine na boko haram da boko haram dai kowa ya sani a duniya dai ba musulmi ba ne wasu ne waɗanda sun ka zauna suka koyi larabci ko larabci kuma yare ne ana koyon shi kuma sun koya a san iya Adalla wannan kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba labarai a takaice. Aisha Majalisar Dattawan Amurka ta wanke shugaban kasa Donald Trump daga zarge-zargen daftari biyu na tsige shi da suka hada da amfani da mukamin saba bisa ka'ida ba da kuma kutse da hana majalisar dokoki aikinta wanda ya kai karshen fafutukar kusan watanni hudu da 'yan majalisar wakilai 'yan jam'iyyar Democrat suka kwashe suna yi na cire Trump daga mukaminsa. sa. hukumar lafiya ta duniya who ta tsagaita wato daga kiran cutar coronavirus a matsayin annobar da ta mamaye duniya duk da cewa wasu ƙwararru kan cutuka masu yaduwa na cewa takan iya kai ga haka kwayar cutar dai ta yadu zuwa kasashe fiye da dozin biyu ko da ke mafi yawan waɗanda suka kamu da kuma waɗanda suka mutu daga cutar suna ƙasar china ne tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya bayyana zaben ayuwa da cewa an yi masa rauni a kai to amma ya ce ba zai bari wannan ya karya lagonsa ba bayan da ya sha kashi a zaben na ayuwa. amurka za ta soma aiwatar da sabuwar dokar haramta izinin shiga kasar a ranar 21 ga watan fabrairu a wani yunkuri da gwamnatin shugaba trump ta ce yana da matukar muhimmanci ga sha'anin tsaron kasa to masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima idan allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana yanzu a madadin murtala faruk sanyina wanda ya karanto mana labarai sai salomon abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu daryl smith ni aisha mu'azu nake cewa ku ni lafiya salama.